addu'a liman iktarada inda alqada wanda ya ci bashi liman iktarada daga alqard ne alqard shine bashi wanda ya ci bashi yazo zai biya ko ya biya to har in ka zo zaka biya bashi in akwai addu'a da annabi ya ce ka bada jama'a wannan fa shine sunna din ahli sunna ahli sunna ba a san wannan abun ba ba sunna bane komai zaka yi na motsi da aka samu sunna akai to dabbaka barakallahu laka fi ahlika wa malika irin wacce kenan inna ma jaza'u salafi alhamdu wal ada'u wannan hadisin riwayar abdullahi ibn abi rabi'a ne imamun nasa'i ya ruwaito shi kai wa mutum addu'a na karɓi dubu biyar ɗinka sai na dawo maka da shi sai in ce Allah ya maka albarka a iyalinka da dukiyarka ai inna ma jaza'u salaf sakamakon bashi